in إني ظننت أني ملاق hisabiya. Haƙiƙa ni na riga na sani na kuma tabbatar a duniya cewa za a tashe ni bayan na mutu kuma tabbas zan haɗu da sakamakona.